baina kulli luqmataini tsakanin loma tuwo da loma tuwo sai ya nemi gafarar Allah idan ya sa loma a baki wata ba ta ƙara koma sai ya roki Allah ya gafarta masa kuma su ne muke ga bayan Allah wanda ayyukansu ya kama da na sahabbai yan adam ne suna iya kuskure amma irin su ne muke tsammanin bayan Allah na kware Sheikh Salman Al-Auda hafizahullah yana fara cikin kaifa ya yace ya taba jin Sheikh bin Bas da kunnansa yana cewa wallahi mundu aqaltu ila al-yawm la a'lamu yawman amiltu amalan li ghairi Allah azza wa jalla yace wallahi tun da ya balaga zuwa yau yau da yake magana ya kai kaman shekara 60 da yan kai da balaga yace wallahi bai san rana da ya wani aiki ba don Allah ba shekararsa 60 da yan kai a matsayin baligin mutum bai san rana ɗaya a duniya da ya wani aiki ba don Allah ba shi bai san ranar ba to ya za ka ji wannan magana a yau a ce duk rayuwa ko tsakaninsa da iyalansa wanda dai za ka yi wa iyalanka wani baka so ka yi me ka burge ta ko to ko a tsakaninsa da iyalinsa bai san da ya abu ba don Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba su toge kan abin da suka yi na zunubi ba ta dawwama akan zunubi mu toge akan sa kuskure ne idan mun yi zunubi mu yi gaggawan neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana wa hum ya'lamuna alhali sun san zunubin da suka yi zunubi ne su toge bayan Allah na kwarai ba sa yi laifi da ya fi girma da aka ce wa hum ya'lamuna shine mutum ya san abin da yake zunubi ne kuma ya zauna ya toge a kai in an yi magana ya ce halal ne to wannan ya fi komai zunubi mutane ne biyu ɗaya yana shan giya sai aka ce masa menene matsayin shan giya sai ya ce haramun ne amma sai ya ɗaga ya kurba aka ce me sai ya ce na ce muku haramun ne shi kuma ga wani a gefe aka ce baya shan giya aka ce me matsayin shan giya ya ce halal ne ko kuma wajibi ne me yasa baka sha ba ya ce ba zan sha ba amma halal ne wa ya fi zunubi wanda ya halatar bai sha ba zunubinsa a wurin Allah ya fi wanda ya sha bai halatar ba daga cikin mafi girman zunubi ba shine aika da sabon Allah ba a'a halatar da haram ko haramtar da halal iya daga cikin mafi girman zunubi shi yasa Allah ya hana mu wannan cikin Qur'ani da ce mai arama wala taqulu إن الذين إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون جزاكم الله خيرا الله يتي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب kada ku riga bibiyan harsunanku kuna cewa kaza halal ne kaza haramun ne kuna kirkiran ƙarya ga Allah Allah ya ce kada ku aikata wannan waɗanda suke wa Allah ƙarya ba sa rabauta da ka zunubi da Allah yake magana walam sirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamuna ba su toge akan zunubin ba wa hum ya'lamuna alhali sun san zunubi ne yana bayyana gare su zunubi ne ba sa ba in sun samu iko da gaggawa suke barin wannan zunubi mafhum tayyib Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan siffofin bayi masu takawa sai ya ce me ula'ika masu irin wannan siffa jaza'uhum sakamakonsu maghfiratun min rabbihim gafara daga wurin mahalicinsu Allah magana sai kur'ani wa jannatun kuma suna da aljanna daraja daraja tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙorama ke gudana ƙarƙashin aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikin aljanna din wa ni'ima ajrul amilina amilina ma dalla da sakamakon aikin ma'aikata jama'a magana sai qur'ani Allah mun gode maka da wannan ni'ima din ka duba qur'ani magana da mana yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum an mana umarni ku yi gaggawa sari'u filin amrinsa wa fa'iluhu ne damirun mustatirun takadiruhu antum ayyuhal muttaqun ku yi gaggawa zuwa ga neman gafar Allah ku masu takawa don kuna kuskure yanzu an kira siffar masu takawa yunfiquna fi sarra'i wad ra'i wal kadhimin al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul musinin والذين إذا فعلوا fahishatan. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم wa يغفر الذنوب إلا الله ولم wa على ما فعلوه وهم يعلمون wa الله يتي sai Allah مغفرة من ربهم maghfiratun min rabbihim yanzu an musu an ce su nemi gafara to sun nemi gafara sun siffata da ɗabi'u na kwarai da ayyuka na kwarai sai Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim masu irin wannan siffa bayi masu takawa suna da gafara daga wurin mahaliccinsu har Allah ya gafarta musu Allah mai gafarta zunubai ne akwai zunubin da Allah ba zai iya gafarta ba hatta shirka idan mutum ya mutu a kai da ma in a duniya ne mai gafara Allah zai gafarta masa daga cikin akbarul kaba'ir mafi girman kaba'iran zunubai akwai kisan kai amma ga hadisi a muslim annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bamu labarin mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara ya nemi gafara kuma Allah ya gafarta masa wanda babu addini da ke kare ran dan adam a duniya irin addinin musulunci amma duk da haka da ya nemi gafara sai Allah ya gafarta masa me dalili ba yayi da ganganci ba bane yayi a wani matsayi ne daga baya mai gafara kana fi man na qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa fa sa'ala an a'lami ahli ardin fadulla ala rahibin ya kashe mutum 99 cikin wanda suka riga ya kunji annabi sai ya tambayi wa yafi kowa ilimi wa yafi kowa ilimi a gari ne yin fatawa fadulla ala rahibin sai aka nuna masa wajen mai ibada sai rashin sa'a maimakon a kai shi wajen malami sai a kai shi wajen mai ibada ashe mai ibadan tantirin jahili ne da ya je tambaye shi cewa qataltu atan wata tsina lan nafsa fa halli min tauba na kashe mutum 99 akwai tuba gare ne sai ce laisa laka min tauba hmm, ba ka da tuba ai magana ta kare kai ka ka shiga ka shiga uku al'amarin ya gare maka kai kai kawai kai sai dai ku mutu ku tafi wuta yace to daman shi kisan bai ishe shi ba ka'ida kawai in akwai tuba ne tuba tun da bai ishe shi ba kuma ya bada fatawan babu tuba sai shi mai fatawan sai ya karasa shi da shi na ɗari shi kansa mai fatawan sai ya ce to bari ya ci gaba da aikin kawai sai tura shi bar barzago ya yi fatawa da jahilci bayan nan kuma sai ya kara regretin ya kara tambaya ha akwai wani mai ilimi sai a kai shi wajen mai ilimi sai ya tambaye shi sai ya ce babu wanda ya sai shiga tsakaninka da tuba ba wanda ya zai hana Allah ya gafarta maka amma garinka garin sabon Allah ne kai hijira ka bar garin idan ka je ka tafi wani gari ka je ka bauta wa Allah a can amma kar ka zauna a garin nan ya kama hanyar tafiya zai hijira ya raba hanya biyu sai ajalin sai zo sai ga mala'ikan mutuwa ya zo yana isowa kuma sai ga mala'ikan rahama da in an dauki ran mutum za a bashi in bawan Allah na kwarai ne ga mala'ikan azaba da in an dauki rai za a bashi in mutumin banza ne kowa ya taho mala'ikan rahama yana ga ai ya kamo hanya zai je hijira ne ni za a ba wa ransa mala'ikan azaba ya ce a'a ai bai aikata alheri ko kwaya ɗaya ba ko irin dan tollin tollin nan bai taba yi ba ko astaghfirullah ba ya ce ba kawai tafiyar yayi me ke faruwa a daidai lokacin suka yi sabani sai wannan mala'ika wani mala'ika zuwa siffar ɗan adam sai ya ce ku auna da inda ya bari zuwa inda zai je ina ya fi kusa idan inda ya bari garin sabon Allah shi ya fi kusa sai mala'ikan azaba ya dauki ransa idan kuma inda zai je shi garin da zai hijira ya je bautawa Allah ya tuba shi ya fi kusa sai mala'ikan rahama ya karbi ransa an dauka da aka auna sai aka samu ya fi kusanci da inda zai je da zira'i ɗaya kadai sai mala'ikan rahama ya karbi ransa a lokacin malamai suka ce mala'ikan da ya zo annabi ya ce a wata riwaya sai tura kirjinsa gaba dan gaban da ya tura sai ya fi kusanci da can kaman kai ne daga nan zaka je ka zaka yi tafiya zuwa Kano ka hijira ko wani mai kama da haka sai ya zama gaba ɗaya ka fi kusanci da can akan nan da abin da bai wuce takin hannu ɓaya ɗaya ba ka wuce kenan birnin kudu ko ko birnin arewa don ta arewa yake kanawa sukan ce birnin kudu saboda iya kudu da garin ne amma mu daga nan ba to mu birnin arewa ne don arewa yake da mu in na je can muka yi haka da su na ce to mun zo birnin arewa me yasa an ce to ai kanawa sun ce muku birnin kudu saboda kuna kudu ne mu kuma kuna arewa ne don haka mu birnin arewa ne na gabar sai ce muku birnin yamma na yamma kuma ya ce muku birnin gabar tunda ku birni ne kawai na bangare ko sai aka dauki ransa mala'ikan sai ya danna na ce to Allah taimaka mala'ika aka turo inda wani aka turo dan Najeriya aka ce a zuwa auna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ya tashi aiki ai ana turo wani ba Najeriya a ce dan Najeriya zo ka auna wani da gangan zai auna ya ce wallahi ai yana ai ga ba wani da ya je shi ai yana nan mun same shi bai wuce turun bane ko ko wajen awala bai wuce ba haka ake tamma malaika sai danna sa da can an dan bashi privilege kenan ko Allah ya taimake mu tajri min tahtiha al-anharu wanda aljannan nan karkashin ta korama na gudana kala kala ana ba su aljanna bayan gafara don haka zunubi duk girman zunubi da kai wa Allah idan dai ka zauna kai kaskantar da kai ka tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta maka amma in akwai haƙƙin wani kuma sai ka mai da haƙƙin zuwa ga mai haƙƙi ka rike matsayi kaza ka hau kujera kaza ka rike kaza kaza an hada baki da kai lokaci kaza an dauki miliyan kaza lokaci kaza an dauki miliyan kaza in akwai wannan kuma dole sai an zo an nemi gafara kowa sai ka bi shi wanda ke da haƙƙi ko ka tara duk talakawan karkashin constituencies ka ka ce na cuce ku kaza rana kaza na saci kaza ku rana kaza mun muku dil lokaci kaza an yi business lokaci kaza amma yanzu an ce haramun ne ba business bane cuwa-cuwa ne kowa ya yafe ka ga maganar babba ce shi yasa babu tashin hankali mutum ya je filin kiyama da haƙƙin al'umma a kansa babu tashin hankali ga hadithin mufulis atadruna man al-muflis suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata' manzo Allah yace innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyamah bisa latin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad daraba hadha wa kadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha fayu'ta li hadha min hasanatihi ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار manzo Allah ya ce sabai kun san waye matsiyaci suka ce matsiyaci a cikinmu shi ne wanda bai da dirhami bai da dinari bai da kaza bai da kaza manzo Allah ya ce matsayaci a cikin al'umma ta ba shi bane shine wanda zai zo gobe kiyama yayi sallah yayi zakka yayi azumi yayi aikin haji har an karbe su a wani bangare sai zo ya cucuwa ne yayi wani kazafi ya ci dukiyar wane ya zubar da jinin wane ya doki wane sai a duba jama'ar da ya cutan nan sai a ɗauko sallah a biya wane bashi sai a ce kai wani kazafi eh sai a dauko aikin hajjinsa na shekara goma sha bakwai sai a biya wannan da shi ka ka zubar da jinin wani sai a dauko zakkansa na shekara goma sai a biya annabi ce sai ya zama jama'ar da ya cuta ba su kare ba amma ayyukansa na alheri sun kare zero account din aikin alheri sai a fara dauko zunubansu ana dibitin account ɗin ko ana dauko zunuban ana dora akan san an gama annabi ya ce sai a kora shi wuta shi yasa mutum bai shiga aljanna don ya bi Allah har sai ya kare daga kuma cutan mutane abin da ke kai mu aljanna biyu ne na farko biyayya ga Allah na biyu karewa daga saba wa Allah subhanahu wa ta'ala amma in dai aka yi aka bi Allah kuma duk sabon Allah kana ciki to al'amari ya lalace don haka dole mu bi Allah a wani bangare sabon Allah mu kai makura wajen takaitawa sai abin da zai faru ba tare da muna so ba wannan ma mu yi gaggawan tuba mu cika shar'an tuba mu yi alkawarin ba za mu koma gaba gare shi ba insha Allah ta'ala wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar kuma suna da aljanna jam'i ne na aljanna don aljanna ba ɗaya bane hadisi a muslim annabi tsira da aminci tabbata gare shi ce inna fil janna mi'a daraja a adda Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina samai wal ardi yace a lahira akwai aljanna ɗaiɗai guda ɗari daraja ɗaiɗai na aljanna guda ɗari ne duk Allah ya tanade su wa 'yan gwagwarmaya wa addininsa tsakanin daraja ɗaya zuwa ‘yar uwarta ya kai tsakanin sama da ƙasa yadda kake hango sama a can to haka daraja ɗaya zuwa ta biyu take ta biyu zuwa ta uku ya kai kamar daga sama zuwa ƙasa haka guda ɗarin suke duk daraja ne a cikin aljanna wani dan aji ɗaya aljanna wani dan aji biyu wani dan aji uku wani dan aji ɗari kaji annabawa da sahabbai kenan su ne yan aji ɗari na aljanna Allah Allah ya samu a ciki idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus in za ku roki Allah aljanna annabi ya ce ku roki firdausi in ka roki firdausin aka dan da kai ko ta dan aji hamsin ya yi, amma bari ka je ka roki aji ɗaya daga ka sabuto sai a rafi in ba kai sa ba kuma wani sai ya gangara can ma gaba ɗaya wajen da ba a so so haka in za mu roƙa mu roƙa ta gaba ɗaya ko mu yi aiki na gaba ɗayan fa ba wai kawai mu kare a roƙa ba Allah ba wai firdausi a mu kwatanta aikin yan firdausin mu kwatanta ayyuka din fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramun tajiri min tahtiha al-anharu korama na gudana a ƙarƙashin aljanna akwai koraman nono akwai koraman zuma akwai koraman ruwa mai daɗi ba fafaro ba korama na ni'ima arama duba cikin suratul qital masalul jannatu fiha وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولكم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن jazakumullahu khaira Allah ya ce mathalul jannati mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun misalin aljanna